فإذا هم بالساهرة sai ga kowa ya dawo a rayi a bayan ƙasa bayan duk sun kasance matattu a cikin ƙasa.